يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله wannan shi ne darasi na 199 da karatun al'adabul mufaradu wanda muke gabatarwa littafin al'imam bukhari rahimahullah za mu karanta hadisi na 853 kadai insha Allah wato daga shafi na 278 wannan hadisin yana dauke da bayani akan tafiya ta bayan babban mutum tafiya ta bayan babban mutum limamun bukari ya yi babi a kansa na matsayin tafiya ta bayan babban mutum maimakon ta gabansa babi na 379 kaifal mashiyu ma'al kubara'i ta yaya tafiya za ta kasance ta yaya za a yi tafiya ma'al kubara'i tare da manyan mutane wa ahlil fadli da kuma masu falala idan aka ce manyan mutane ana nufin masu yawan shekaru alkabiru shine wanda yake kabiru sinni idan kana tafiya da shi ta ina za ka kasance ta gabansa ko ta bayan shi wa ahlil fadli da kuma masu falala idan aka ce masu falala ba yawan shekaru ba kamar kana tafiya da wani mai mukami ko mai ilimi ko mai kokari ta wajen tsaye da addini wanda ya samu ɗaukaka sama da kai ta wani dalili shine ahlul fadli amma idan aka ce kubarau waɗanda suke da yawan shekaru al-imam bukhari bai yanke hukunci game da wannan matsalar ba shi yasa ya bata a matsayin tambaya babin sa din shi kansa ilimi ne shi al-imam bukhari idan ya tsara babi to babin in ka duba da kyau zaka ga shi kansa ilimi maimakon ya ce idan zaka yi tafiya da babban mutum ka bi bayansa ga babi sai ya ce yaya za a yi tafiya da manyan mutane da ko masu falala kaga ya bar amsa gare ka shin za ka tafi ta bayansa ne ko ta gaban shi ko ta gefensa shi ne ya kawo hadisi na 853 na abu ma'amar abu ma'amar shi ne abdullah bin amrin al amma an fi saninsa da al abu ma'amar gurgu wani babban malami ne allah maɗaukaki masa rahma yana cikin malaman al-imam bukhari قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري قال حدثنا عبد العزيز البصري الأعمى شيوانا مالي مكاهولي وما الله سبحانه وتعالى يا مسائل ميمي يوم قسي عن أنس يا كرو حديثنا عندك أنس بن مالي صحابي منظام الله قال أنس يتي بينما النبي صلى الله عليه وسلم فسائلين ده النبي في نخل لنا يشغى gonar dabinonmu fi naklin an naklu itatuwan dabino ce muna da wata gona ta itatuwan dabino abinda ya sa ya ce gonarsu saboda mijin mahaifiyarsa shi ya mallaki gonar shi ne abu talha shi ya sa ya fassara da kyau don ka gane ya ce naklin li abi talhata wato itatuwan dabino na abu talhat ansari mijin mahaifiyarsa ba shi ya haife shi ba amma yana auren mahaifiyarsa a bayan mutuwar mahaifin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan gona ta dabino ta abu talhat ansari tabarraza li hajatihi wato ya fita domin biyan bukatarsa kharaja li hajatihi shine tabarraza kharaja li hajatihi manzo Allah ya fita saboda biyan bukatarsa wa bilal yamshi wara'ahu kuma bilal yana tafiya ta bayan manzon Allah sai ya ce nabiyya yana daraja annabi sallallahu alaihi wasallam an yamshi ila jambihi akan a ce yayi tafiya ta gefen manzon Allah wato yana girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin bai dace a ce shi bilal yana tafiya ta gefen annabi suna tafiya gefe da gefe saboda haka yana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana gaba shi yana baya kaga Anas ya tabbatar mana abin da yasa Bilal yayi haka saboda daraja manzon Allah famarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo wucewa bi kabrin wani kabari faƙama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya hatta tamma ilaihi bilal har sai da bilal ya iso gare shi tamma ilaihi bilalun har sai da bilal ya iso gare shi tamma min tamam ma'anarta wasala ila nabi wantaha ilai har sai da bilal ya ƙaraso inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya nuna akwai tazara a tsakanin su kenan manzon Allah da ya tsaya Bilal sai ya taho fa qala sai manzon Allah ya ce wai haka ya Bilal ce kai co ya kai Bilal hal tasma'u ma asma'u ko shin kana jin abin da nake ji kuwa qala sai Bilal ya ce ma asma'u shay'an ni ba na jin komi fa qala sai manzon Allah ya ce sahibu hadal qabr yu'azzabu me wannan kabarin ana masa azaba نسأل الله السلامة والعافية فوجد يهوديا sai aka samu wanda aka binne a wannan kabarin ashe ba yahudi to wannan hadisin ya zo da riwayoyi daban-daban a littafin al-musnadul imam ahmad shine hadisi na 2552 al-imam ahmad kama a tsarin littafinsa yakan kawo riwayoyi daban-daban na hadisi a wata riwayar manzon Allah yake ya bilal hal tasma'u ma asma'u qala la wallahi ya rasulullahi ma asma'uhu manzon Allah yake bilal kana jin ku abinda nake ji sai bilal yace wallahi ya rasulullahi bana ji قال سيتي ألا تسمع أهل هذه القبور يؤذبون ashe baka ji waɗanda ke cikin kaburburan nan ana musu azaba ba kaga a wannan riwaya tana gwada ba mutum ɗaya bane ashe baka ji waɗanda suke kwance a cikin kaburburan nan ana musu azaba ba ka ji ya ne kuburar jahiliya anas bin malik a wannan riwayar ya ce kaburbura ne na mutanen da idan aka ce mutanen da waɗanda sun yi rayuwa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala wata riwayar ya ce sahibul qabri yu'azzabu babu kalmar haza sahibul qabri yu'azzabu wannan riwayar ma ta zo cikin al-musnad kala anas ya ce fasu'ila anhu sai aka yi bincike manzon Allah sai tambaya game da wanda aka binne a wannan kabarin fa wajada yahudiyan sai ya samu ba yahudi fa wajada amma anan aka sa fa wujida yahudiyan duk ma'ana ɗaya ne lafuzan suna ɗan bambanta kasancewa riwayoyin sun zo daban-daban wannan riwayar Anas ya ce da kalan nabiyu khariban libanin najari wata riwayar ce akwai lokacin da annabi ya shiga kufayi na kabilar banu najjar a garin madina wa kana ya qadi har hajatahu manzon Allah yakan yana ya tafi saboda biya bukatarsa Anas ya ce a wannan labari kaga ya bambanta da wancan lokacin da annabi ya shiga wannan kufayi fa kharaja ilaina maz'uran aw fazi'an sai ga manzon Allah ya fito a razane ko a firgice ba sa'al anhu mata dufina haza manzon Allah da ya fito sai yake tambaya yaushe aka binne wannan mutumin fa kalu suka ce ya rasulullah dufina haza fil jahiliya ai shi wannan mutumin da kake gani kabarin nan an binne mutumin ne tun a zamanin jahiliya wato kafin bayyanar musulunci fa a ajaba zalika sai manzon Allah ya ji daɗi wato ya ji daɗi ba a zamaninsa ba ne bare a samu wani na kwarai ake ma irin wannan azaba sai manzon Allah ya ce laula Allah ta dafanu in ba dan ina gudun za ku ƙidin na mamata ba la sa'altu Allah tabaraka wa ta'ala da na roƙi Allah a yanzu ɗin nan an yi yusmi'akum min azabil ahli al ma asma'ani da a yanzu dinnan na roƙi Allah ya sa ku iya jin irin azabar da ake wa mutanen nan kamar yadda Allah ya jiyar da ni amma idan kun ji ba za ku sake binne mutum ba kuma azabar dai ko ba a binne mutum ba tana nan ga wanda za a masa azaban Allah shi kare ku saboda shi Allah ba a mai dabara ko ba a binne gawar ba wannan azabar tana nan hadisin nan labarin ya bambanta da wanda al-Imam Bukhari ya kawo amma ma'anarsa tana tafiya kamar tare akwai riwaya ta al nasa'i eh, da al ibn hibban hadisin yana silsilatu sahiha hadisin mujallal na farko shafi na 293 hadisin ingantacce ne kuma al-imamu muslim ma ya kawo hadisin muktasaran in ka dubi sahihu muslim Kitabu janaiz zaka ga hadisin bai zo da tsayi ba a littafin al-mustadrak imam al-hakim labarin ya taho annabi sallallahu alaihi sallam. yace mu bilal ala tasma'u ahlal quburi yu'azzabuna shin baka ji waɗanda ke kaburburan nan ana musu azaba ba daga cikin malaman da suka tattaro riwayoyin labarin da suke tabbatar da aukuwar azaban kabari ga mutanen jahiliya akwai al-imamu bayhaqi littafin da ya rubuta isbatu azabil qabri littafi ne guda musamman isbatu azabil qabri tabbatar da azaban kabari ya tattaro hadisan da yawa waɗanda suke tabbatar da an yi ma waɗanda suka mutu a zamanin jahiliya azaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan hadisin da muka karanta yana sahihul adabil mufrad hadisi na 655 hadisin ya inganta kuma al-imam abu dawud har yanzu shi ma ya rawaito wannan hadisin da muka karanta ya rawaito da labari mai tsawo shi hadisinsa labarin ya zo da tsayi anas bin malik ya ce inna nabiyallahi da kala naqlan libanin najjar wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gonar dabino ta kabilar banu najjar larabawan madina ya shiga gonar dabino su kaga ya bambanta da wancan hadisi na bilal wanda anas ya ayyana gonar da aka shiga ita ce ta mijin mahaifiyarsa abu talhat al-ansari amma wannan riwayar nan da ta zo a sunan abi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wata gona ta kabilar banu najjar gonar dabino fa sami'a fautan manzon Allah ya ji wata ƙara fa fazi'a sai manzon Allah ya razana sai ce man ashabu hadhihi alqubur suwaye masu waɗannan kaburbura kazu sahabbai suka ce ya rasulullahi nasu matu fil jahiliya su waɗanda aka ji ne a nan ba ba mutanen yau bane mutanen da ne wato tsohuwar makabarta ce da wannan ke nuna maka tun kafin zuwa manzon Allah su larabawa suna daraja makabarta sukan kyale ta a matsayin wakafi ba a taɓa ta faƙala sai manzon Allah ya ce masa habbai ta'awwazu billahi min azabil qabri ko duka neman tsarin Allah game da azabar kabari wa min fitnatil dajjal da kuma fitnar almasihu dajjal suka ce wa mimma zaka ya rasulullah me ya faru da har kake cewa mu nemi tsarin Allah game da azabar kabari tunda annabi sai da ya tambaye su suwaye a kwance a waɗannan kaburbura kafin ya ce ku nemi tsarin Allah game da azabar kabari wannan sa sahabbai suka gane akwai abin da ya faru sai manzo Allah ya ce innal mu'mina idza wubi'a fi qabrihi shi mumini fa idan an kwantar da shi a kabari a malakun mala'ika yana zuwa mara fa ya kulu lahu ma kunta ta'budu mala'ikan zai ce masa me kake bauta a lokacin da kake da rai shine manzo Allah yake fa inillahu hadahu idan Allah ya shiryar da mutum kaga wannan ya bada ba dabara sai wanda Allah ya shiryar da shi dabarar mutum ta kare a lokacin yana da rai in ya mutu halinsa ke bin shi Allah ka tare fa inillahu hadahu idan Allah ya shirya da mutum kala to zai bada amsa mai kyau zai ce kuntu a'budullah lokacin ina dare ina bautan Allah ne fa yuqalu lahu za a ce masa ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul me kake cewa game da mutumin nan ba za ma a kira sunan manzon Allah ba kai ka san mutum ɗaya ne za a tambaye ka a lahira ko babanka ba za a tambaye shi ka ba manzon Allah ne me za ka ce game da mutumin nan fa ya kudu sai ya ce huwa abdullahi wa rasulu bawan Allah ne manzon Allah ne kaga musulmi ya riga ya sani dama ya sani in dai har aka ma tambaya a bayan mutuwa game da wani kasan manzon Allah ne shine manzon Allah ya ce fa ma yusalu an shay'in gairiha ba za a tambaye shi komai ba in ban da waɗannan a wannan riwaya kenan shi kadai saboda ka jarabawa Allah ta ta kowa sauki saboda rahamar Allah ba irin ta mutane mace jarabawa da za a yi don a kure ka Ba! shi Allah zai maka jarabawa don ka tabbatar ne ka riga ka sani kuma amsan ma tana da sauki amma fa in ka yi rayuwa ta imani shine Allah zai maka saukinta amma in mutum bai yi rayuwa ta imani ba wallahi ba zai iya bada amsa ba wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah ya ce zai batar da basiran azzalimi ba zai iya gane amsa ba Allah ka saba mu ciki fa yuntalaqu bihi ila baikin, kana lahu fi nar manzo Allah yake za a dauki mutum daga nan a kai shi wata gida a wuta gashi ya bada amsa mai kyau idan aka je za a ce masa haza baituka kaga wannan gidanka kenan kana laka fi nar wanda aka maka a wuta walakin Allah asamaka wa rahimaka fa abdalaka amma Allah ya tsare ka Allah ya maka rahama Allah ya canza maka baitan fil jannati yanzu wani gida ne zaka samu a aljanna fa kula mutum saboda jin daɗi zai ce da uni hatta azhaba fa ubashshira ahli ku kyale ni mana in je gida iyali na albishir na tsira wato idan mutum ya samu doki yakan yi ma magana da ma ba za ta yi ba fa yukalu sai a ce masa uskun ka nutsu manzon Allah ya ce wa innal kafira shi ko kafiri idza bi fi qabrihi idan aka kwantar da shi a kabarin kabarinsa atahu malakun mala'ika zai zo fa yantahiruhu mala'ikan zai daka martsawa fa yaqulu lahu zai ce masa ma kunta ta'budu ashe tambayar ma za a mai ne da tsawa na tashin hankali da ganin haka ya san dai ba labari mai kyau me kake bauta lokacin da kake da rai fa zai ce la'adiri ban ma sani ba fa lahu za a ce masa la ta wala talaita fa yuqalu lahu fama kunta ta taqulu fi hadar ar-rajuli tambaya ta biyu shi wannan mutumin fa me za ka ce game da shi fa zai ce kunta a Kulu ma ya Kulu nasu ni ina faɗin abin da mutane ke faɗa da wannan yake nuna da kafiri da munafiki amsa ɗaya za su bayar saboda ƙarshen maganarsa tana nuna shi munafiki ne ba kafiri ba ne ya yadda akwai manzon Allah amma ya ce yana faɗin abin da ya ji an faɗa ne ba tare da ya kudurta a zuciyarsa ba kaga ba kafiri ba ne sai yuqalu lahu za a ce masa ma za ta kulu fi hadar rajul mai kake faɗi game da wannan mutum ga amsa da ya bayar manzon Allah ya ce fa yadribuhu bi mitraqin min hadidin. wannan mala'ika zai buge shi da wani guduma na ƙarfi bai na uzunan a tsakanin kunnuwansa biyu fayasihu sayhatan zai daka wata tsawa wani ihu ya sma'u halkalku gairu sakalaini duk halittun Allah suna ji in banda aljanu da mutane amma kowa yana jin karar da wannan mutumi zai Wani hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 4751 sahihu jami'i sagir hadisi na 1930 sahihu targhib hadisi na 3555 sana akwai wata riwayar har yanzu an anasin أن رسول الله مر على بغلته الشهباء بهائك لبني نجار النبي صلى الله عليه وسلم يا تبا هوان يوشي shinge na itatuwan dabino na kabilar banu najjar fasami a suwa ta kaumin ya ji sautin wasu mutane yau azabu na ana musu azaba fi kuburihim a cikin kaburburansu fasahatil bagla alfadarin da manzon Allah yake kai shi ma sai ya daka ihu saboda yana jin ƙaran faƙalar nabi sai manzon Allah yake masa habbai laula an laula Allah ta dafanu in ba dan ina gudun ba za ku rika binne mamata ba la sa'altu Allah azza wa jalla an yusmi'akum azab al da na Allah ya jiyar da ku kadan daga azaban kabari wato hadisin nan ya taho da lafuzza daban-daban kuma dukkan su suna al-musnad min iddati turuqin kulliha sihahun duk hanyar da hadisin nan ya zo ta inganta duk wata riwaya da muka karanta ingantacciya ce daga manzon Allah to kuma ba anas bin malik kaɗai ya ba da labarin nan ba akwai jabir bin abdullahi al-ansari akwai abu sa'idin al-khudri akwai zaid bin sabitin to sannan akwai hadisin da ya fi su kuma ta wajen inganci shine riwayar al-bara'u bin azib da kuma abu ayyub al-ansari da abdullahi bin mas'ud wannan riwayoyin suna sahihul bukhari sahihu muslim da al-musnad da kuma sunanul imam an-nasa'i misali hadisin abdullahi bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mauta la yu'azzabuna fi quburihim lalle mamata matattu ana musu azaba a cikin kaburburansu hatta innal baha'ima tasma'u aswatahu har dabbobi suna jin muryoyin waɗanda ake wa azaba din na kwanciyar kabari wanda yana al-mu'jamul kabir na Imam Tabarani wa Isma'il Hasan aiban hadisin da muka karanta idan ka lura da shi yana ɗauke da abubuwa guda biyu abu na farko yana tabbatar mana akwai azaban kabari ya Allah ka tsare babu shakka akwai azaban kabari kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ta nuna misalai game da azaban kabari tun zamanin manzon Allah tun lokacin annabi yana da rai kuma har zuwa yau za ka rika ji jifa jifa wasu abubuwan mamaki sun faru a wani wata makabarta wato hikima ce ta Allah bai bar dabbobi kaɗai za su ji abin ba yakan ma bayyana ta yadda mutane za su gane saboda ya zama ishara ga ɗan adam mutum ya gyara aikinsa kafin lokaci ya gure lokaci ne kaɗan da Allah ta baraka wa ta'ala ya ɗiba mana mantuwa ne da mutane duniyar na da ka gani da can ba na. da can baka nan duk shekarun da kake da shi kafin a haife ka ina kake baka nan nan da Allah ya kawo ta sai ya dinga turo mutane na jaraba abinda manzo Allah ya faɗa mana kenan wa inna Allah mustaklifukum fiha fama zurun kaifa ta'malu Allah zai kawo wannan ya dauke ya kawo wannan ya dauke yana duba wani irin aiki za a yi wani in ya zo duniyar sai shantake gani yake kawai in bai more ta bai ji daɗi ba kuma da ya moran da ya tsoraci Allah sai ya mutu mutuwan nan tana nan tafi to mutuwan nan fa in mutum bai yi mai kyau ba sai na cikin bala'i wato akwai hadisin da al-Imam ya kawo yana babu alamatin nubuwa fil Islam akwai babin da al-Imam Bukhari yayi musamman a Sahihul Bukhari na alamomi da suke tabbatar da gaskiyar manzancin manzon Allah kusan duk malaman hadisi sun yi irin waɗannan babuka za ka ga malami ya yi babi sai kawo dalilai da za su nuna maka annabi Muhammad gaskiya ne mu'ujiza abin mamaki akwai babin da ya yi sai tattaro hadisai masu ban mamaki abubuwan da suka auku a zamanin manzon Allah shi ma al Ahmad ya kawo al-Imam Muslim shi ma ya kawo hadisin yana kitabu sifatul munafiqina wa ahkamihim akwai littafin da ya ware a sahihu Muslim saboda bayani akan munafikai Allah ka tsare ina hadisi na 2781 eh, sahih bukhari kuma hadisi na 3421 al-imam al-baihaqi shi ya rubuta littafi wanda nashi ya fi girma dalailun nubuwa ba shi kadai ya rubuta ba malaman da suka rubuta littafai dalailun nubuwa suna da yawa kuma duk littafin da kaga an sa dalailun nubuwa littafi ne muhimmi saboda yana tattaro mu'ujizozin manzon Allah abubuwan mamaki da suka faru game da annabi waɗanda suke tabbatar da annabi Muhammad gaskiya ne wato shi yasa malamai suke cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala kowane annabi an ba shi mu'ujiza fa inna min al-anbiya alayhi kana ya'ti bil ayati kowane annabi da mu'ujizarsa. amma idan annabin ya mutu mu'jiza sai ta mutu to da annabi ya mutu mu'jizar ta mutu tanqadi bi mautihi wannan mu'jizar da aka ba mu annabin ta tafi ta kare in annabin ya mutu to shikenan da zaran annabi ya rasu fa qalla lizalika man yatba'uhu daga ranar da annabi ya mutu sai kaga mabiyansa suna raguwa suna raguwa saboda mu'jizar ta tafi har a wayi gari mabiyar sun kare amma shi annabi Muhammad da Allah ya tashi sai ya ba shi mu'jiza mu'jizar da manzon Allah ya tafi ba ta ragu ba saboda haka abin da zai baka mamaki yawan musulmai a duniyan nan sun ninka ninkin baninki adadin musulmai da suke tare da manzon Allah kuma kullum karuwa suke kaga mu'jizar manzon Allah ita zama akasin mu'jizar annabawa magabata shi annabi sallallahu alaihi wasallam kasura atba'uhu likauni mu'jizatihi al-kubra ba'a ba'dahu mu'jizar da Allah ya ba mu annabi mafi girma ita ce alqur'ani da ka karanta alqur'ani kullum gani kake yau Allah ya saukar da shi kuma abin mamakinsa bai karewa tasirin da yake ma zuciya bai bushewa. saboda haka yasa musulmai ƙaruwa suke ka duba dai ba da larabci ba da hausa za ka yi wa'azi a musulunta da turanci za ka yi wa'azi a musulunta da yare za ka yi wa'azi a musulunta wani irin littafi ne sai ka san littafin nan ba wai saboda an yi shi da larabci ba ne akwai wata albarka ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a ciki wato anas bin malik ya ba da labarin nan ya ce kana rajulun nasaraniyan fa aslama an samu wani mutum kirista a zamanin annabi ya zo ya musulunta wa qara al-baqara wa ala imran ya haddace suratul bakara da suratul al-imran Allah da ya ga kokarin sa sai ya ja shi a jiki fa kana yaktubu lin nabiyyi ya zama yana cikin sakatarorin manzon Allah idan an saukar da wahayi sai ya ce kai rubuta annabi yana kusantar ire-iren waɗannan masu iya rubutu da zaran wahayi ya zo sai a ce to wani zo rubuta wannan aya da Allah ya saukar ana nafa adana faraniyar sai ya ridda sai ya koma kirista ya koma kirista sai yana yayatawa a gari ma ya gari muhammadun muhammadu ai bai san kawai ba illa ma ka tabtu lahu ni nake rubuta ma duk abin da kuka je yana faɗa fa'ujibu bihi sai kafirai suka yi sha'awarsa ana jin daɗi za a girmama shi ko bai daɗe ba kama labisa an ƙasama Allahu unuka hufi bai daɗe ba sai Allah ya kashe shi fa amatahu Allah Allah ya karɓi ransa fa Nuhu suka je bayan gari aka binne shi fa asbaha wa qad lafadathu al-ard da gari ya waye kasa ta hitar da shi kasa ta harbo gawan Fa faƙalu aka zo aka ce musu wannan fa da aka binne jiya fa gashi na a waje yawwa ha za fi ilu muhammad wa asabu mun san ba wanda zai banda muhammadu da sahabban shi lamma haraba minhum saboda ya guje su na bashu an sahibina shine suka bi bayan mu bayan mun binne suka tone fa alqahu suka jefar da gawan a waje mugunta ce fa hafaru lahu wannan karo suka tona rami fa a'maku yayi zurfi yanda in ma zaka sake tonowa ne sai wahala fa asbaha garina wayewa wa qad lafabatul ardu kasa ta sake harbo shi fa kalu ka ce hada fi muhammad tab annan lai muhammadu yayyasa da mutumin nan ta yi isa da shi da sahabbansa na bashu an sahibina duk ramin da muka heda suka tono shi amma haraba minhu saboda kawai ya basu kaga tsananin kiyayya fa alqawhu fa hafaru lahu wannan karo suka mai tono ya kai rijiya a'amaqu qulahu fil ardi mastata'u inji Anas duk irin zurfin da za su yi sai da suka yi sannan aka tashi da igiya aka kwantar da gawan aka binne fa asbaha wa qad lafadathu al-ardu gari na wayewa kasa ta jefo shi fa alimu annahu laysa min an-nas kace kai wannan ba aikin mutane bane fa alimu annahu min Allah azza wa jalla sun tabbata ba wanda zai wannan abin in ba Allah ba fa saboda haka sai suka jefar da shi fa tarakuhu manbuzan nan suka watsar da shi kowa ya gabansa. wanda shi ke gwada maka in kai kafirci don wani in dai ka mutu kuma shi ke na ko ba abin da zai iya maka akwai riwaya ta al-Imam al-Baihaqi Anas yace fa'alimu annahu laysa minan nasi annahu min Allah azza wa jalla lokacin da aka zo aka samu annabi ya rasulullah mutumin nan da yayi ridda ga abin da ya faru da shi sai manzon Allah ya ce innal arda la taqbaluhu da ma sun bari da yafi musu dan ko kasa ba za ta karbe shi ba manzo Allah ya ce kasa ba ta karban sa wanda ke gwada maka hadarin zagin manzon Allah duk wanda zai tozarta manzon Allah to wallahi yana cikin bala'i yana da rai har bayan mutuwa shi wanda wannan abu ne hadisin ya kai makura ta inganci malamai manya masana hadisi sun tabbatar da shi gaskiya ne kuma ba shi kadai bane da za mu kirga ire-iren su karatun yau sai a ce mun fasa wallahi suna da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar wato ta tashin waɗanda suka tozarta addinin Allah Allah madaukake ya kunyata su tun daga duniya wannan yana cikin abubuwan da suka ƙarfafa imanin sahabban manzon Allah don haka yasa yana da wuya ka samu sahabi wanda ya fi son kansa akan manzon Allah wallahi duk sahabbai da ka sani sun fi son manzon Allah akan rayukansu saboda a kullum Allah yana nuna musu abin mamaki wanda ke karfafa musu imani waɗanda ke kawar da shakkar cewa annabi Muhammad manzo ne daga Allah na gaske wanda shine abu na farko da wannan labari hadisin da muka karanta yake karantar da mu wato azaban kabari gaskiya ne wajibi ne musulmi ya gaskanta shi Allah maɗaukaki ya kare mu abu na biyu wanda wannan hadisin yake karantar da mu wato shine yadda ake mu'amala da manyan mutane ta wajen tafiya dalilin da ya sa Imam Bukhari ya kawo hadisin nan kenan idan za ka yi tafiya da babban mutum ta ina za ka kasance gare shi ta bayansa ko ta gefensa wato alimamu bukari ya gabatar da wani babi wanda mun karanta a littafin na a baya a darasi na 32 shi ne babi na 23 a littafin nan inda yake magana game da hakkokin iyaye la sanmin rajulu bahu, sunan babin da ya yi a can baya kenan kada mutum ya kira sunan babansa yayi wannan babi sai kawo hadisi na 44 a littafin al-adabul nan. dinnan anna abu huraira absara rajulaini abu huraira ya ga wasu mutane biyu suna tafiya fa qala li ahadihima sai abu huraira tambayi ɗaya daga cikin su ma haza minka me tsakaninka da wannan mutumin da kuke tafiya tare fa sai ya ce abi ai wannan baba na ne fakala sai abu huraira ya ce masa la san bismihi to karka karka yadda ka rika kiransa da sunan shi karka kira babanka da sunansa ka kira shi baba maimakon ka kira sunan wala tamshi amamahu kuma karka yi tafiya ta gabansa wala tajlis qablahu kuma in kun tafi wani waje tare to karka fara zama sai shi ya fara zama abu hurairah dai sahabi manzon Allah ne mun karanta wannan hadisin a baya to da yake al-imam bukhari ya kawo hadisin ne game da girmama mahaifi to sai gabari ya kawo wannan hadisin kuma a nan game da girmama mutumin da ba mahaifinka ba amma yana da shekaru ko kuma wani mutum ne mai mukami yana sama da kai bai bar wancan hadisin kadai ba don wancan bai shafi waɗannan ba sai zama ya kawo hadisai kashi biyu waɗanda sun shafi dai girmama mutane kashi biyu da mai yawan shekaru da mai falala mai mukami sama da kai in an ce mai yawan shekaru kaga babanka ma ya shiga duk wanda ya girme ka al-imam abdurrahman bin ali ibn al-jawziyyi ibn al ba ibn al-qayyim al-jawziyya ba ibn al-jawziyyi ya rasu a hijira ta 508 shekara 935 da suka wuce akwai littafin da kitabul birri wa sila yana da littafai muhimmai kanana kanana da ya rubuta a littafin babi na bakwai babu kaifiyatul birri bi walidain yanda ake kirki ga iyaye ya kawo hadisi na 26 hadisin abu gassan abubbi annahu kharaja yamshi bi bahri al-harra wanda wannan hadisin shine ya bayyana mutumin da abu huraira ya ganshi yana tafiya tare da mahaifinsa shi da kansa yaron yake bada labari sunan shi abu gassan abubbi kharaja yamshi bi bahri al-harra al-harra a madina in ka tafi bayan garin madina za ka ga wasu irin duwatsu ne baƙaƙe marmara masu wuyan tafiya a kai iya ganinka fada shi ake ce ma alharra ardun bi zahirin madina bi ha hijaratun sudun kabir in ma kana mota daga madina za ka zo makka za ka riga su za ga wannan eh, wato haka allah ya tsara wannan duwatsun da wuya ka ga irinsu a duniya in ba wurin ba amma tafiya a kanta yana da kamar dai tafiya ne a kan marmara kasan ba daɗi ya ce ya gan shi da shi da babansa a wannan guri kalfahu wa abuhu kalfahu suna tafiya ga baban yana baya falahikahu abu shi shine sai abu da ya sauri sai ya hadu da ɗan sai ce masa man hadha alladhi yamshi khalfaka shin wannan da yake tafiya a bayan ka nan me tsakaninku da shi kala sai yace abi babana ne kala sai abu hurairah yace aqta'ta al-haqqa ka kuskure gaskiya wa lam sunna kuma baka dace da sunnar manzon Allah ba sai ce masa la tamshi baina yaday abika ka daina tafiya a gaban mahaifinka walakin imshi an yaminihi aw khalfihi kai tafiya in ma kana ta daman shi ko ta hagunsa malamai suna rinjayar da dama akan hagu saboda me la'akari da yadda tsayuwar sallah take in ka taho ka samu liman shi kaɗai yana sallah ai ta daman shi za ka tsaya an bar hagun don me saboda idan liman ya yi kaki akwai inda zai tofar ko wasu wati ya same shi zai yi tofi ta hagu zai yi saboda ka ba a yin sahu ta hagun liman sai a larura to la'akari da wannan tun zamanin sahabbai suka ga cewa tsayuwa ta dama ya fi tsayuwa ta hagu ko da tafiya kuke yi in kana tafiya da mutum kana ta daman shi ya fi kana hagunsa ya ce wala ta da ahadan ya kafa ubai na kawo bai idan kana tafiya da mahaifinka karka yadda kuma wani ya shiga tsakaninku saboda ya nuna baka damu da shi ba idan kuna tafiya tare to karka yadda wani ya shiga tsakaninku wato maza maza kana kusa da shi saboda kana jiran ko zai ba da umarni ka ɗauka amma idan kuna tafiya kayi nesa sai ya waiga ya kwale kira akwai alamar shi kansa zai ji baka girmama shi tunda har ya ce zo ku tafi ka kaga kenan akwai wani abu muhimmi tare don haka bai kamata ka yi nisa da shi ba wala ta'khudh arqan mabara ilaihi abuka yace idan ma abinci za ku ci idan ka ga babanka ya hange wani nama to ba naka bane sai ka bar gurin kaga wanda ya gwada babu laifi a ci abinci tare da tsoho ba laifi ba ne amma idan ana ci nan ma ya kamata a samu ladabi karkarin ga haɗama ka cinye gaban ka ka koma gaban tsoho fala allahu qad hafu. abu ya ce ba mamaki tsohon naka ya yi sha'awar wannan kashin da kaga ya kalli kashi ka bar wannan wala tambur ila ka sha yace shazaran kada ka yadda kai kallo ga babanka kallon raini kallo da babanka zai ga alamar kare na shi karka yi haka har ka mutu karka yadda ka samu irin wannan tare da kai wala taqud hatta ka'uda in kun isa wani guri karka zauna sai ya fara zama wala tanam hatta nama in kun isa wurin kwanciya karka yadda bacci ya dauke ka sai ya riga ka bacci wannan duk abu da ke gaya masa dokoki saboda in ka dubi alqur'ani Allah subhanahu wata'ala da ya ce a masa biyayya da manzansa mutum na biyu shine mahaifi su ne iyaye saboda ka iyaye suna da kima a wajen dan adam iyaye suna da kima a wajen dan adam don haka yasa Allah tabaraka wata'ala ya sa yardansa tana tare da nasu fushinsa yana tare da na iyaye matukar iyaye ba su jin daɗinka to rayuwarka ba za ta yi kyau ba Allah ka tsare mu ibn al a littafin sa dinnan da ya kawo hadisin labarin abu huraira dinnan wanda shine al-imam bukhari ya kawo a littafin al-adab al-mufrad shine al-imam bukhari ya kawo hadisi na 44 bayan ibn al-jawzi ya kawo sai ya ce wa taqdimi amrihima ala fi'lin nafila ka sani cewar umarnin iyaye yana gaba da nafila ko a sallah ne wato sallar ma da tafi ƙarfin umarnin iyaye ita ce sallar farilla amma sallar ta nafila umarnin iyaye na gaba da ita don haka da kana cikin nafila iyayenka za su kira ka wajibi ne ka katse wacce na bi ma na haya anhu kuma ka yi iya ƙoƙarinka ka ka nisanci abin da iyayenka suka hana ka wal infaqi alaihima sannan ka rika ɗawainiya gare su wa tawakhi li shahawatihima ka rika lura da abin da suke so kana musu ba sai sun nema ba duk an ka lura da cewa tsohonka yana bukatar wani abu to wannan abin ya zama ko da yaushe kana kawo shi kar ka jira sai ya ce a kawo mai wal mubalaga fi hima da kuma tsanantawa ta wajen hidima ga iyayenka wasti'mal al adab wal haibati lahuma idan kana da ladabi kana kana ganin kwarjinin su fala yarfa'u al walad sautahu ala sautihima kar a samu kana daga muryarka sama da tasu wala ilai ilaihima kar a samu ka kura musu ido hatta magana in kana yi da su ka riga kallon wani gu ba wai ka kura mu iyayenka ido ba saboda kura idon shi kansa yana iya daukan ma'anar raini wala yad'uhuma bismihima ibn al-jawzi yace kamar inda abu hurairah ya faɗa kar ka kira su da sunayen su wa yamshi wara'ahuma ya rika tafiya ta bayan su wa yasbiru ala ma yakrahuhu mimma yasduru anhuma wanda wannan shi ke da wahala ka yi haƙuri duk abin da iyayenka ga sun yi ko da ko wannan abin saɓon Allah ne ko da masu laifi ne Allah bai yadda ka wulaƙanta iyayenka ba ko da kuwa kafirai ne ko da suna wani zunubi abin kunya haka za ka yi haƙuri da su ai Allah ya san suna yi ya fitar da kai a ƙarƙashinsu hakkin iyayen bai faɗi ba yana nan saboda ka ko da nasiha ne ba aikinka ba ne wallahi ko satin da wani min tambaya washi yana ganin ya kamata ya nemo dorina babansa irin abin da yake musu na kunya a garin na ya isa na ce ya abin ka ya fi nashi ai ko kafirai kansu ya waye masu dukan iyayensu bare kai duk laifin da babanka zai yi yana nan a matsayin mahaifinka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi haƙuri da su ka yi haƙuri da yanayin da ka samu kanka tsakaninka da iyayenka in ma nasiha ce abi dabarar da za a samu wani malami da zai masa sau kana iya ma iyayenka nasiha ga annabi ibrahim ya yi ma iyayensa amma kar ka manta annabi ibrahim ba ka masa a duniya shi kansa manzon Allah aka ce ka yi koyi da annabi ibrahim duk annabawa an ce su yi koyi da annabi ibrahim saboda haka ladabi irin na annabi ibrahim da ilimi da basira da hikima ba zai yi mutane ta ba saboda ka idan ɗazi ma iyayensa nasiha a yau rashin kunya zai musu ba maganar nasiha ba ce dabara irin ta annabi ibrahim ba za ka yi ta ba amma idan an samu mutum mai hikima ba laifi shi sa Allah ya saukar a cikin alkur'ani saboda mu yi ma iyayenmu nasiha idan mun yi koyi da annabi ibrahim so a samu kyakkyawan lafazi a samu ladabi da girmamawa a samu hikima yadda iyayen ba za su ga kare na su ba kalmar ba na kaskanci to idan har za a yi haka to babu laifi amma matukar ba za ka iya ba to wajibi ne hakurin nan don bayar da za ka yi ka Allah ne ya jarabce ka da su to daga cikin sharhohi da aka yi ma al'adabin mufrad akwai rashul bardi sharhul adabul mufrad na Muhammad Luqman as-Salafi shafi na 474 da zo hadisin nan da muka karanta sai ya ce wa min eh, ya ce fi istihbabu mashiyil mafduli wara al wannan hadisin yana karantar da mu idan mutum yana gaba da kai idan kuna tafiya to zan kana bayan shi idan aka ce al yana gaba da kai imma ta ilimi ko ta mukami ba wata shekaru kawai ba wanda ya sa al’imam Bukhari ya kawo hadisin ya haɗa abu biyu al waɗanda sun yi girma ta wajen shekaru sannan al shi ne wanda yake sama da kai ta mukami ko dai ta ilimi ko ta aiki Allah da ya ɗaga shi Allah yana iya fifita mutum wanda za ka samu sa'an ɗanka ne amma Allah ya ɗaga shi sama da kai to idan dai har mutum yana da falala sama da kai to kai tafiya ta bayansa la bi jambihi karka yadda kai tafiya ta gabansa matakin farko bayan sa ne amma idza qarrabahu al-fadilu idan shi mutumin babban mutumin ya ja ka ce zo kusa to bai kamata ka noke ba fa yustahabul intisalu bi ragabatihi sai ka ji abin da shi yake so amma asali kamar yadda eh, Bilal ya aikata a cikin wannan hadisin na Anas bin Malik wanda muka karanta kaga shi Bilal yana tafiya ne a bayan manzon Allah sannan ga hadisin abu huraira da yake nasiha ga wani idan zai tafiya da mahaifinsa ya zan yana bayan shi kaga ya gwada matakin farko bayan ne idan shi babban mutumin ya jawo ka to sai ka dawo sai ka zo din to amma wannan ba hujja ce da malaman suna suka yi itifaki a kanta ba shi yasa al-Imam al-Bukhari yayi babin da tambaya da a ce an yi ittifaki akan haka da al-Imam bai yi tambaya ba in ka lura da babin kaifal mashiyu ma'al kubara'i shin yaya tafiya za ta kasance tare da manya wa ahalil fadli da mutanen da ke da falala tambaya yi daga tambayar zaka gane matsalar babu ittifaki kai wato akwai hadisai kuma da suke akasin wannan akwai hadisai waɗanda suke akasin wannan wanda in ka dubi wani sharhi kuma na al mufrad sharhu sahih al-adab mufrad na ibn raslan mujallar na uku shafin shida shi kuma a sharhin al'adabul mufrad sai ce wa kana ibnu mas'udin la yaqbalu an yamshi wara'ahu ahadun abdullahi ibn mas'ud sahabin manzon Allah ne baya taba yarda mutum yayi tafiya ta bayansa baya yarda sai ce bal kana nabiyyu kazalika ba ma abdullahi ibn mas'ud shi kansa manzon Allah baya son yana tafiya kana bayan shi to kaga an samu akasi game da wannan hadisin da muka karanta din shi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin jabir bin abdullah wanda malaman hadisi suka rawaito kamar al-imam bukhari na kitabul magazi hadisin ya zo da tsayi uh, al-musnadul imam ahmad hadisin jabir kwanton jabir mahaifinsa ya rasu a yakin uhudu lokacin da jabir mahaifinsa ya rasu ya bar mishi yan uwa mata shi ɗai ne namiji saboda aka ya zama yana kulawa da su shi yake nauyin nauyinsu mahaifin nasa ya mutu ya bar mishi bashi mai yawa shi ne jabir ya ce taraka abi alaihi dainan at-tamr mahaifina ya mutu ya bar bashi mai yawa na dabino fashtar da alayya ba abu fi taqawbi daga cikin waɗanda suke bin mahaifina bashin nan wasu sun tsananta min dole sai na biya fa ataitu nabiyallah sai na zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace ya nabiyallah ya kai annabin Allah inna abi usiba yawma kaza wa kaza mahaifina ka je sani Allah ya karbi ransa ya yi shahada a yakin kaza da kaza wa taraka alayya daynan min at-tamri ya bar min basu suka na dabino da ya karba washtadda alayya ba'd gurama'ihi fi taqabi wasu daga cikin waɗanda ke bin mahaifina bashin nan sun tsananta a kan sai na biya fa uhibbu an ni alayhi don haka na zo ne gare ka ina roƙon alfarma ka zo unguwarmu ka sa baki la'allahu an yunazzirani ta'ifatan min tamrihi ila hadha siran muqbil in ka sa baki ba mamaki shi mutumin ba duka dai dabinin ba zan iya biyan wani ya jinkirta min kuma sai an yi girbin shekaran baɗi sai a biya shi saura fakali sai manzo Allah ya ce na'am aki ka insha Allah manzo Allah ya ce kware kuwa zan zo ya ce qariban min wasatin nahar manzo Allah ya ce kusa da tsakiyar yini so kaga yanda annabi ya ce kusa da tsakiyar yini kuma wanda shine abin da ya kamata mu rika cewa idan zaka je wani gu karka ce zan zo karfe biyu dot a'a zan zo wajajen biyu zuwa uku saboda sha'ani na rayuwa ba mamaki a samu matsala manzo Allah ce zan zo ƙariban min na hari kusa da tsakiyar yini shine Jabir sai ya koma dan unguwarsu daban waja'a ma'ahu hawariyuhu sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tare da mukarrabansa waɗanda suke tare da manzon Allah a shi sun masta azana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi izini wa dakala ya shigo to sai na cewa matana inna nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'a ni yau oke kafin ya zo ya gaya wa matarsa ya ce mata yau din nan fa annabi zai ziyarci gidan nan daidai ya ce min zai taho wasatan nahari wajajen tsakiyar yini fala araituki wala tu'zi rasulullahi fi baiti bi shay'in suna son ki kimtsu ki zauna ki zauna ki kama kanki kar ki yadda ki cutar da manzon Allah ta wata hanya saboda za ka yi babban bako kaga za ka yi gargadi mutanen gida kar a samu shirme yana gargadin ta wala kallimi ko magana karki da annabi saboda wasu matan ba su iya magana ba fa da kala yace to kafin dama annabin ya taho lokacin da ya gargaɗi ga matarsa ya riga ya kimta tun da ya san annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya masa shimfiɗa lokacin da annabi ya shiga fafarashat lahu firashan wa wisada matar ta yi ma annabi shimfiɗa ta kawo matashin kai ta aje filo fa wa ba'a ra'sahu manzon Allah yana zuwa ya ga shimfiɗa ya aje kansa fa nama sai ya bacci saboda dama wasatun nahari lula sunnar manzon Allah ce da idan mutum baya kailula ba zai iya ibadar dare ba manzon Allah baya barin kailula saboda tana taimakawa ga ibadar dare manzon Allah sai ya kwanta yana bacci to ganin eh, shi kuma Jabir wa qultu li li akwai wani mai taimaka min ta ayyuka a gida sai na ce masa kamo mana wancan akuya akuya da ta shekara guda ita ce ake kira al'ana akuya ce ta shekara guda ba tinkiya ba akuya da haka manzon Allah ya ci akuya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci akuya ya ci tumakai da awakai duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kwanta Jabir sai ce a kama wannan akuyar a yanka yace mu yi kokari mu kimtsa kafin manzon Allah ya farka yace ifrug minha qabla an yastakiba rasulullah wa ana ma'aka a feɗe a gyara da ni da kai ba wai zan barka ne kai aikin ba mu yi kokari mu gama kafin annabi ya tashi falam ya zalfiha manzo Allah yana kwance bai tashin ba hatta faragna minha gashi mun gama fida an an gyara nama an dafa an komi wa huwa na'im sai na ce masa inna rasulullahi idza stayqadha yad'u bi tahuri shi annabi sallallahu alaihi wasallam dama idan ya kwanta abu na farko da yake tambaya idan ya farka shine ina ruwan tsarki ina ruwan alwala sau da aka dun matansa suna faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo kwanciya idan ma akwai hidimar da matarsa za ta yi to ta aje aswaki kusa da kuma ruwan alwala a kusa abin mamaki shine za ga musulmi baya tanadin ruwan wanka Sau da aka da asubahi ya tashi yana buga taimama zai sallah ai babu ruwa ne wannan ba sunnar manzon Allah ba ce. matan annabi sun san da haka Shi shine jabir ce to na riga na sani saboda haka maza nemo ruwan alwala wa inni akhaku idza faraga an yaquma da aka kawo ruwan alwala aka aji sai ce to da kaga annabi ya fara alwala hatta ka ba al'anaka bai ne dai ko girkin nan gaba ɗaya ka aji a gaban shi to annabi sallallahu alaihi wasallam falan ma kama yana tashi sai ce ya jabir itini bi tahur جابر كاوي روان الولاء فلم يخرج من طهوره ما الله بجمع الولاء ربا حتى وقع وبعت الاناك عنده سيجا جيركن لنا اجي غبنشي اكو يرغبا انت فنظر الي ما الله سيكلني سيجي كانك قد علمت حبنا للهمي جابر كمان كاسم منا فنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم sai ce ud'uli abubakar je ka kira mu abubakar dama sai na abubakar yana waje duk inda annabi zai tafi suna tare kala yace thumma da'a hawariyaihi alladaini ma'ahu akwai wasu mutane biyu zaɓaɓɓu na manzon Allah Jabir bai kira sunan su ba sai ɗaya daga ciki shine Umar yace an kira waɗannan mutane biyu su ma suka zo fa dakal fa daraba rasulullahi yadahu manzon Allah ya sa hannunsa a cikin nama wa kala manzo Allah yace bismillah kulu bismillah kulu manzo Allah yace ku kira sunan Allah ku ci fa akalu hatta shabiyu wato da su da annabi duk suna ci a lokaci guda da suka ci suka koshi wa fadala min minha kathirun nama ya saura da yawa shine jabir yace wallahi inna majlisa bani kalama wato kabilar su unguwar gaba ɗaya haɗuwa aka yi a gidan jabir an kewaye manzon Allah da yan yanzuru na ilahi suna ta kallon annabi duk unguwa an zo ana kallon annabi shine jabir ya ce wa huwa ahabbu ilaihim min a'yunihim sun fi son annabi akan idanunsu kallon annabi kawai suke yi kallon baya isan su suna ta kallon manzon Allah ma ya hu rajulun minhum amma ba mutum ɗaya da ya matso kusa da manzon Allah suna can nesa ana ta kallon annabi ana son shi ba wanda ya zo kusa makafata an yi zuhu saboda tsoron kar in sun zo kusa su cutar da manzon Allah kaga mutane ne masu karamci kasancewa suna son manzon Allah ba su yi an taho ana daddana manzon Allah ana neman shafa jikinsa suna da nutsuwa suna nesa suna kallon annabi sun kasa tafiya saboda jin daɗin ganin manzon Allah falan ma faraga lokacin da annabi ya gama kama wa kama ashabu sai ya miƙe sahabbai suka miƙe fakaraju bai na dai sai waɗannan mutane suka dare ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da annabi zai tafi sai ya ce kallo bahari lil mala'ika ku kyala baya na dan mala'iku sau da ka wanda zai tafi ya ji gaba ku kyale baya na domin mala'iku da zai bar gidan jabir wata ba'atuhum nima sai na bi su hatta balagu askuffatal babi har dai aka iso ainihin kofar wato ainihin gidan gaba ɗayansa kala sai yace wa akhrajat imra'ati sadraha sai mata na ta fito da kirjinta ta kofa wa kanat mustattiratan bi saqitin fil baiti dama ta ta buya ainihin a cikin ɗakin da yanzu ta ji manzon Allah zai fita sai ta fito da ta dan bullo ta ce ya rasulullah salli alayya wa ala zawji sallallahu alayka ya rasulullah kamun salati da ni da mijina kai ma Allah ya ma salati wanda shi ya nuna maka cewa sahabbai suna salati ga annabi ba ibrahimiya ba banda ibrahimiya sahabbai suna salati ga manzon dan ce salli alayya wa ala zawji sallallahu alayka abinda ta faɗa kenan ya rasulallahi ka yi min salati ni da mijina Allah ya masa salati sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa ala zawjiki Allah ya miki salati da ke da mijin naki to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ud'u li kira min wani shi mutumin da dama aka zo saboda neman alfarman manzon Allah ai masa magana game da bashi li garimi alladhi ishtadda alayya fi talab wannan mutumin da ya tsananta ma Jabir din faja sai mutumin ya zo faƙali sai manzon Allah ya ce aisir jabir bin abdullah ka sauwaƙe ma jabir ɗan abdullahi ilal maisara lokacin da ya samu sauƙi fa'ifatan min dainika allazi ala abi ba duka bashin da kake bin babansa ba ka sauwaƙe masa wani yanki ila hada siramil mukbil zuwa fuskanta zuwa girbi na bana sai ya biya ka sai mutum ya ce ma ana bi fa'ilin ba zan iya haka ba wa talla ya ƙi sama sai ya bayyana uzurinsa ya ce ina ma huwa malu ya tama dukiyar marayu ne fakali sai manzan Allah ya ce ya jajir fakali sai ya ce ana za ya rasu lalla gani nan sai manzan Allah ya ce killahu dabinan da kake da shi ɗan kaɗan ɗin nan ka je ka auna mara fa inna azza wa jalla sawfa yuwafihi Allah zai biya maka wa nazartu ila samai jabir ce sai na daga ido na kalli sama fa idha shamsu qaddala ga rana ta karkata ya gwada azhar ta yi قال سيما ذا الله يتي الصلاة يا أبا بكر لوكة صلى يا أبو بكر daga nan unguwan suka doshi cikin garin madina za su zo masallacin manzon Allah fandafa'u ilal masjid suka tunkari masallaci gaba daya shi kuma jabir fa tun daga abin da annabi ya faɗa zai tsaya yayi faƙuntu sai na ce ƙarrib abu ka na gaya wa mutumin da yake bin babana bashi na ce kawo buhun naka matso da shi jabir sai ya ɗauko ainihin dabinon da yake da shi ɗan kaɗan ne fakiltu lahu min al'ajiwa dabinon ajiwa ne yake na dinga aunawa ina ta ɗiba ina zubawa ina yi ba in zuba in ɗiba in zuba fa wafahu Allah azza wa jalla sai gashi Allah ya biya duka da an ce yayi hakuri zuwa girbin um, shekarar a mayaki to yanzu gashi Allah ya biya take saboda duba abin da ya ragu wa fadalla lana min at-tamri kaza wa kaza an ga wannan dabinan ne ko Jabir ya duba ya ga yana nan yanda yake ai Jabir yana gama aunawa mutumin ya juya ya tafiyarsa faji'tu as'a ila rasulillahi fi masjidihi sai gani ina sauri zuwa ga masallacin annabi ka anni sharara yanda ka san walqiya wato gudu jabir yake yana so ya zo ya ga mu annabi ai an gama bashi dai an biya fa wajadtu rasulullahi ina zuwa masallaci na samu annabi kar sallah ya riga ya gama sallah fa qultu sai ya rasulullah alam tara anni kiltu li ne tamra فوفاه الله وفضل wa من من التمر كذا وكذا يا kaza wa kaza ya غني ko ka gani abin mamaki na biya wannan mutumin da ke bin mu bashin dabino duka kuma gashi mun samu ragowar buhu kaza da kaza sai manzo Allah yake aina Umar ibn al-Khattab ina Umar fa ja'a yuharwi sai ga Umar ya taho yana sauri sai manzo Allah yake sal Jabir ka tambayi Jabir tambayi jabir bin abdullahi an gari mihi wa tamrihi game da labarin mutumin da ke bin baban shi bashi da dabinon jabir ya baka labarin abin da ya faru eh, mazan Allah yana ya ji daɗi abin da Allah ya shi kuma umar ya ce ma'an ma annabi sa'ilihi ba zan tambaye shi ba in ji umar ya ce ba zan tambayi jabir ba sai ce mar qad alimtu anna Allah azza wa jalla sawfa yuwaffihi ya rasulullahi tun muna gidan tun da ji ka ce jabir je ka auna Allah zai biya umar ya ce akhbarta anna Allah azza wa jalla sawfa yuwaffihi tunda har ka faɗa to na tabbata Allah zai biya ce ba sai na tambayi jabir ba inji sayyidina umar fa karrara alaihi hadhihi al-kalama salasa marratin wa Allah ya sake cewa umar ka tambayi jabir fa ya baka labari umar ya ce ni ba zan tambaye shi ba ni na tabbata Allah zai yi da har ka faɗa za a yi to na tabbata sai ya faru maza Allah ya ce ka fa tambaye shi wato wannan duk karantarwa ne ga na kusa wanda ma bai san mu'ujizar Allah tabaraka wa ta'ala bai sani shi kuma Umar yana tabbatar da yaqinin sa ga manzon Allah ya fi karfin ma sai ya tambaya kafin nan ya samu tabbacin gaskiyar manzon Allah shine sai ya ce ya Jabir ma fa'ala gari muka wata tamurka ba ni labari me ya faru mutumin da ke bin bashi ina ragowar dabino sai ce wafahu Allah azza wa jalla ya rasulullahi Allah ya biya min wa fadalla lana min tamri kaza wa kaza mun samu ragowar dabino kaza da kaza sai mun Allah ya ce to je ka gida faraja ila imra'atihi sai dawo gida yana zuwa ya huce kan matan ta alam akunna haituki an tukallimi ashe ba ni na hana ki karki magana da manzon Allah ba kala ta ce ha ba jabir a kunta ta zunnu anna Allah azza wa jalla yuridu rasulullahi ila baiti yanzu har kana tsammanin Allah zai kawo manzon Allah gidana ثم يخرج manzon Allah ya fita wala as'aluhu salata alayya wa ala zawji manzo Allah ya bar gidana ban roƙe shi yayi min addu'a ni da mijina ba kabla an yakuru yanzu kana ma tsammanin haka zai faru jabir ya ce to kenan an gama to kaga wannan hadisin yana cikin dalilai da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abi bayansa saboda kalmar da ya faɗa a gidan jabir kuma akwai riwayoyi da suka zo daga jabir daban-daban misali akwai riwaya ta ibnu majah hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam jabir ya ce kana ashabun nabi sahabban annabi sun kasance yamshuna amamahu ta gaban annabi suke tafiya idan raja idan mazan Allah ya fita wa yad'una bahrahu lil mala'ika suna barin bayan manzon Allah don mala'iku isnaduhu hasan suna akwai hadisin Abdullah bin Amr bin al-Ayasi yace ma ru'iya annabi ya'kul muttaki'an wa la yata'u aqibahu aqibahu rajulan ba ka ganin mutum biyu suna bin bayan manzon Allah eh, ba ka ganin mutum yana bin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya isnaduhu jayyid wanda hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 436 da kuma hadisi na 2087 kaga ga hadisin Jabir ga hadisin Abdullah bin Amr kuma akwai hadisin Abu Umamah al-Bahili yace marra marra an-nabiyyu fi yawmin shadid harri akwai ranar da aka yi tsananin zafi sai annabi ya tafi nahawal baqi gargadi ya tafi ta wajen albaqi algarkad wato makabartan madina wa kana nasu yamshuna khalfahu manzon Allah suna eh, yana tafiya mutane na tafiya ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam falamma sami'a sautan ni'al lokacin da annabi ya ji karar takalma sai jalasa sai annabi sallallahu alaihi ya zauna hatta qaddamahum amamahu sai da suka zo suka wuce sannan shi kuma ya tashi da Allah ya qa'a fi nafsihi shay'un min al-kibri Abu Umama bahili ya ce annabi ya haka dan karma wani abu na girman kai ya shige shi wannan hadisin yana yana da'ifu sunan ibn majah hadisin 46 da yake ya samu riwayoyi da ke karfafa masa akwai sha riwaya ta imam Ahmad littafin al-Musnad waɗannan dalilai su suka sa mai littafin sharhu sahihul adab ibn raflan mujallal na uku shafi na 696 yace bal yamshin nasu ma'an bila takalluf saboda aka cewa in babban mutum na tafiya ka bi bayansa ba lallai bane ba lallai bane amma idza atadu an yasiru wara al-fadil idan har mutane suka mai da abin ya zama al'ada idan mutum na tafiya babban mutum na tafiya ana bayan shi yace fa hadhihi fitna wannan fitina ce a waye gari mutum yana tafiya saboda babba ne jama'a na bayan shi ita wannan fitina ce kuma akwai misalai da dama waɗanda suke nuna sahabbai sun yi tsawatarwa a kai su shine hadisin da ya zo cikin littafin sa'id ibn mansur hadisin sufyan bin uyayna yace sayyidina umar wata rana ya ga ubayy bin ka'ab kasan malami ne ubayy bin ka'ab jama'atan ga mutane na tafiya ta bayansa fa'alahu bidirra na umar ya ɗauki sanda ya kama bugunsa fa sai ce ma haza ya amiran mu'minin yi nayi na umar ya ce amma alimta anna fitnatul lil matubu'i ashe baka san cewa mutum yana tafiya wasu na bayan shi fitina ce ga wanda ake bi ɗin mazallatun littabi'i ƙaƙƙanci ne ga wanda ke bin bayan wani baka sani ba sai ubay bin ka'ab ya ce inni a'lamu ma tasna'u yarhamukallah babu shakka na san abin da ka faɗa yana ga masa sayyidina umar kaga zamanin sayyidina umar ya tsawatar kenan kana tafiya jama'a na bayan ka matsayin kai babban mutum dan akwai mutumin da bai iya tafiya sai da mutane kuma suna bayan shi da wannan ya sa eh, eh, wato yake littafin eh, abin nan kitabul musannaf ibnu abi shayba musamman yayi babi ibn abi shayba yayi babi ma yukrahu lirrajuli an yuttaba'a aw yujtama'a alai yace makaruhi ne ya zama mutum yana tafiya jama'a na dinsa ya zama al'ada a ko da yaushe wanda in ka lura kamar haka muke aiki wanda shine ake ce ma escort babi ne musamman a littafin ibn abi shayba ya zama al'adarka ne baka iya tafiya sai amma escort ana bayanka ana rakiya yana mujallar na shida shafin 213 ya kawo labari na salaf akwai sulaim bin hanzala ya ce a taina ubay bin ka'ab ne na tahaddas indahu akwai ranar da muka je wajen ubai bin ka'ab saboda mu ɗauki hadisi mu ɗauki karatu falamma qama qumna namshi ma'ahu bayan mun gama mun tashi muna tafiya tare da shi sai zama muna bin bayansa falahiqahu umaru umar da ya hange mu sai biyo shi da sanda farafa alaihi umaru dirra ya daga sandan nan ya rada mai ya amiral na a'lamu ma tasna yana bugun sai yace na san dalili saboda malami ne ya riga ya san abin da ya faru yace inna inna inna ma tara fitnatan lil madbu'i mazalla lit tabi'i ai fitina ce ga duk mutumin da zai zama yana tafiya ana bin sa kuma in ka lura duk masu escort wannan escort din fitina ce gare su musamman dai bayan sun sauka daga mulki wannan escort din sai ya zama wata jaraba yanzu babu ita fitina ce ga wanda ake jin sa don tana sa mai dagawa tana sa mar nuna isa alhali shi ba kowa bane ba kowa bane kana mutuwa kasa za a binne ko mazalla littabi sai na umar ce kuma kaskanci ne ga duk mutumin da zai rike raka wani to yana tare da kaskanci amma da yake tsari na rayuwa ne a yanzu kaga ai ba za ka iya hana shi gaba ɗaya ba akwai hadisin habib bin abi sabi yace abdullahi bin mas'ud ra'a abdullahi bin mas'ud fa faja'alu yamshuna khalfahu wato wasu mutane sun ga abdullahi bin mas'ud sai suka biyo bayansa abdullahi bin mas'ud yadda ya juya ya gansu sai ya tsaya Allah kuma haja kuna da wata bukata ne in ji abdullahi bin mas'ud kalula suka ce ah, wallahi babu muna ganin shi ne za mu ɗan raka kan ya ce irin jiɓo kowa ya tafiya bane fa inna ha zillatun littabi fitnatun kaskanci ne ga mai bin bayan wani kuma fitina ce ga wanda ake bin bayansa sannan akwai hadisin alhaisan bin kharija ya ce ra'a amir bin damra qauman yattabi'una rajulan fa qala innaha fitnatun lil matbu' mazallatun littabi'i wannan kalmar ta zo daga bakin salaf bakin sayyidina umar sayyidina ali bin abi talib sahabbai zuwa ga tabi'ai saboda ka zaka gani eh, littafin al-imam shatibi al-i'tisam al-i'tisam ya ya kawo riwayoyi daban-daban sayyidina ali yana cewa akhiru anni khafqani alikum sayyidina ali yana tafiya yaji karan takalma yace kar in sake jin karan takalmi ta bayana fa innaha mafsada liqulubir rijali yana bata zukatan mutane a wayi gari ka zama babba sai dai a rika raka ta don haka shi kansa al'imamun nawawi a sharhu sahih muslim a juz'i na bakwai shafin 33 ya ce malamai suna karhanta bin bayan wani idan har fitina ta shigo duk da cewar kaga abin da bilal ya aikata don haka yasa al-imam bukhari bai yanke hukuncin ba saboda al-imam bukhari ya san akwai misalai waɗanda ke akasin haka so samu ne ya zamanto babban mutum yana gaba kai kana bayansa so samu ne amma idan har akwai fitina to makaruhi idan hasala fihi intihakul litabi'in idan ya zama masu bin bayan kaɗin suna keta hurumi wanda in ka lura a yau haka ne waɗanda ke bin bayan wani shugaba ana da kiyansa za ka samu suna keta hurumi hatta tafiya akan hanya in kana neman masu tukin ganganci su ne kuma su ne masu doka a ƙasa amma za ka ga tafiya suke obatakin ta dama ta hagu a zo a banke in baka ja ba a buge ka abin da imamu nawa ya faɗa ya ce idan har za a keta hurumin mutane a tafiyar da ake to kaga wannan sunnar dai ba ma'ana saboda haka bai da kyau a kifa ijabun ko kuma ana akwai tunanin shi shugaban da za a bi bayansa din nan to zai kasance yana da ji da kai idan akwai wannan tunani to barinsa shi ya fi dacewa wani hau yi fi haƙƙin matubu wani hau zalika minal mafasid wanda ana samun bambanci ta wajen wato kiyaye dokar Allah tsakanin mutanen da da mutanen yanzu wanda aka sare a yau idan ka ga mutum yana tafiya da wasu za ka samu ba za ka rasa waɗannan abubuwan da shari'a ta hana ba ko dai ji da kai ko kuma ka samu wato ana keta hurumin mutane a lokacin da ake tafiya din kuma ba tafiyar ma ta 'yan siyasa ko masu aikin gwamnati ba hatta wa'azi in za a tafi ka lura da kyau hatta wa'azi kaga gani tafiya ce aka yi ta wa'azi an je gari an yi wa'azi idan ana dawowa ka lura ka lura da kyau a ce ma ga motar shugaba ko ga motar malami ga yadda ake binta yanda abdullahi bin mas'ud ya faɗa yanda sayyidina umar ya faɗa yanda sayyidina ali bin abi talib ya faɗa wallahi haka ne duk sa'ilin da za a raka ka to sai ta zama fitina Allah shi kare mu to abin da yasa malamai ke tsawatarwa akai shine hubbu shuhura hubbu shuhura shine son girma duk mutumin da za a rika jin bayansa to karshen ta in ma baya da son girma wannan abin sai ya shiga mar a zuciya to hubbu shuhura din nan malamai sun tsawatar a kansa sosai ƙoƙarin sai an san ni ne ne wannan haɗari ne ga aƙida sosai saboda yana taɓa ikhlasi kasan kuma ikhlasi shine ɓargon ibada da zaran kana ji da kai to ibada ka ta lalace saboda Allah bai son masu ɓarna. to wannan rakiyar idan mutum zai taho yana tafiya ana bin bayansa to a shuhura dinnan sai ta shigo gare shi saboda aka yi sa malamai waɗanda suka rubuta tarihin salaf kamar al'imamu zahabi in ka dubi siyaru a alamin nubala malamai daban-daban da ya kawo tarihinsu wato yana magana akan shuhura yadda suke gudunta su malaman da duk kaji sun shahara dinnan ba su suka nema ba Allah ne ya ɗaga su su ba su ma son a san su ba sa a san su amma da yake Allah tabaraka wa ta'ala ya marayi wasu albarka sai fitar da shahara ɗin duniya ta san su saboda ka nemi a sanka ba karamar banna ba ce ga aƙida Allah baya son haka ai Allah tabaraka wa shi ya kamata ka ya sanka Allah mahalicinka amma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba a ganin kuma duk aikin da ake na hidimar duniya Allah ke yin ta to kai ma ka yi domin allah nan karka damu da kowa wanda yake da kowa da komai ka yi dominsa wannan ita ce da salaf allah ka samu iya koyi da su al'imam zahabi a littafin siyaru a alamin nubala mujallar na goma shafi na 476 ya ba mu misali da labarin ayyuba sikhtiyani al'imam sikhtiyani yana cikin salaf wanda ya ba da labarin cikin almajiran shi ana ce masa Hammadu bin Zaidin Allah ya musu rahama yace idan ya tafi aikin haji idan ya shiga harami kuntu amshi ma'ahu ina tafiya tare da shi yace wallahi ina mamaki fa kudu fi turuqin inni la a'jibu lahu kayfa yahtadi laha idan mun tafi aikin haji hanyoyin da ayyubu sakhtiyani ya sani ina mamaki ya san hanyoyi na yanke hanyar daji sai ya ratsa da mu ta wannan hanya mu fita sai gashi mun kulla can yace to ina ta tunanin me yasa yake haka sai na gane firaran minan nasi saboda ya shahara baya son ya bi hanyar da ma mutane za su gan shi a ce ha za ayyubu ga ayyuba to sai bi bayan gari baya ma son a ganshi shi bare a san shi kuma da ke Allah ya daga shi gashi har yau muna karanta aikinsa Allah ya musu rahama sannan ya kawo labari a mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari biyu da goma sha ɗaya labarin almarruzi daga cikin almajiran al'imamu ahmad bin hanbal ya tambayi al'imamu ahmad bin hanbal ya ce masa min huna ila biladi turkiya da una laka wani mutum ne ya zo ya ce malimamu ahmad bin hanbal tun daga nan bagdad har kasan turkawa kasan bagdad iraki ne har toki har makoran turai inda musulunci ya isa duk inda ka tafi ka ji ana Allah ya gafartawa al-Imam Ahmad bin Hanbal saboda aikin da yawa musulunci shine sai shi almajirinsa ya ce masa fa kaifa tuaddi shukra ma an'ama Allahu alayka irin wannan addu'a da ake maka gabas da yamma kudu da arewa wace godiya kai ma Allah ne sai ya ce as'alullah Allah ya ja'alana mura'ina godiyar da nake ma Allah addu'a ce kar Allah ya sa dai riya muka yi kaga addu'a yake kada dai ya zama riya ce ma aikinsa domin shi Allah subhanahu wata'ala duk aikin da babu ikhlasi a lahira babu lada a kan shi yace duk shaharar da ka ji nayi ana ta yabo wannan ba shine abin da nake tsoro ba tsoro na ga Allah shine koriya nayi ba gaskiya bane don haka a lahira ban da lada duk mutumin da ya aiki domin duniya komai girmansa wallahi alahira bai samu rabu Allah ka tsare mu ya kawo misali da labarin ubadu bin nusiyin ubada bin eh, ya yace da kaltu ala shaddad bin aus akwai lokacin da na shiga wajen shaddad bin aus wanda sahabi ne fi musallahu na tarar da shi a wurin da yake sallah akwai wurin da ya ware yana sallah wa huwa yabki na ga yana ta kuka sai na ce ya aba abdurrahman mallabi abkaka me yasa ka kuka kada sai ce hadisin sami min rasulillah akwai hadisi ne da ji daga manzon Allah sai shi ubadatu bin nusin ce wa ma huwa wani hadisi kenan yace ma ana inda rasulillah akwai wani lokaci da nake tare da manzon Allah iz tu bi wajhihi amran sa'ani na ga fuskar manzon Allah ta canza abin sai ta da hankali na sai nace bi abi wa ummi ya rasulullah mal ladhi ara bi wajhika ya rasulullah ya naga fuskar ka kuma alamar ta canza sai manzon Allah yace amrun a ala ummati min ba'di wani abu na gani ina jin tsoronsa ga al'umma ta za su yi a bayan na tafi saboda Allah ya nuna ma annabi rayuwar mabiyansa har zuwa tashin kiyama wallahi hatta mu Allah ya nuna mu ga manzon Allah tun annabi bai bar duniya ba Allah ya nuna ma annabi kowane zamani da irin halayen mutane har tashin kiyama saboda haka yasa addininsa ya zama gagaraba dau saboda annabi ya ga gaba Allah ya tsara mai ya tsara komi don haka yasa duk kokarin mutum ya ga bayan musulunci a yau ba zai iya nasara ba to da annabi cikin irin abubuwan da yake ta gani na halayen mabiya mazan Allah ya ce na ga abin da na ji tsoro sai shaddad bin ausin ya ce wa ma huwa me ka gani cikin halayen mabiyanka bayan ka tafi sai mazan Allah ya ce ashirku na ga shirka wa shahwatun khafiyya na ga wata sha'awar ɓoye a zukatan mutane na ga shirka na ga sha'awar ɓoye. sai na ce ya rasulallah a ku ummatuka min ba'dika yanzu kana nufin bayan ka tafi al'umma ka za su koma shirka sai manzon Allah ya ce ya shaddadu amma innahum la ya'buduna shamsan ba wai ina nufin bayan na tafi musulmai za su koma bautan rana ba wala kamaran ko bautar wata wala wasanan wala hajaran ko su koma bautan mutum mutumi ko dutse walakin yura'una nasa bi a'malihim sai dai zaka ga mutum ya dage yana aiki amma aikin da yake ba domin Allah ba yana yi ne don a gani saboda shi Allah da ya tashi nuna wa annabi al'ummarsa ba zahiri ya nuna mar ba har da za zaka ga mutum ya tsaya yana abu kai ka ɗauka domin Allah ne alhali yana da manufa a ɓoye wani ita ce ake kira a shahawatul khafiyya sha'awa ta ɓoye wanda yanzu gashi nan ta bayyana an waye gari hatta karatu in kayi kana yin sa ne dan a san kai wani dan a san kai ne wani wanda mun iso ga wannan zamani wani in baka ba shi lakabin baransa ma sai ya baci dan me ba za ka kira ni sheikh ba ko doctor ko profesa ko mun kai ga wannan lokaci mukamin ake nema sayan sama ake da kuɗi yanda za a ba da kuɗi a same shi suka mutanen da ba haka bane boyewa ma fa suke ba su san kowa ya sani banda Allah shi yasa rayuwarsu ta yi albarka ce nagarta shine sai na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ar shirkun huwa abinda ka faɗa ai na fahimci riya ce kake nufi ko ya rasulullahi yanzu riya ma shirka ce sai manzon Allah ya ce na'am kware kuwa riya ma shirka ce sai na ce fa mashahawatul khafiyya ita wannan sha'awa ta boye fa me kake nufi sai manzo Allah ya ce yusbihu adukum sa'iman mutum ne zai tashi da azumi fa ta'aribu lahu shahwatun min shahawati dunya fa yufṭir sha'awar duniya kawai ta same shi sai ya kare azumin kaga dai ba laifi bane amma akwai alamar rashin mutunta addini ka tashi da azumin nafila kana wucewa wajen mai balangu sai ka ji kamshi sai ka ce mai da Allah yanka kama wannan tunda azumin ma ba dole bane wannan manzo Allah ya ce shi kansa shahawatul khafiyya sha'awar boye ce baka daraja ibadar da kake yin ta ba wato kamata yayi tunda ka dauki ibada domin Allah ka isar da shi wani abu na duniya ba zai raba ka da wannan abin ba sai dai larura wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 805 hadisi ne da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi bayanai mai tsawo akan ash-shahwatul khafiyya Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da imani a zukatan mu har mutuwa Allah ya gafarta mana kurakure ya karfafa mana son mu ga manzon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta karshen mu Allah ya kare mu daga azabar kabari akwai wasu tambayoyi da muka ce zamu amsa su tunda alkawari ne barin karanta da sauri wannan yace ya yaya ya dace a roƙi Allah da sunayensa kuma da siffofinsa masu tsarki to wannan an daɗe ana bayani ga yadda ake ake roƙon Allah da sunayen Allah misali wato idan za ka roƙi Allah da sunan shi ana son ka ɗauki sunan ka yi yabon Allah da wannan suna ka roƙe shi buƙata ƙarƙashin sunan wanda ita ce sunnar annabi kamar misali Allahumma innaka afuwun kaga ka yabi Allah da siffarsa ta al'afu ya Allah kai mai yafewa ne tuhibbul afwa kana son yafewa fa'fu anni sai ka yafe min kaga ka roki Allah da suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala wanda da wannan sunan kai yabo da shi amma mutum ya zauna yana ya afuwu ya afuwu wannan bid'a ce Ka yi ta kiran sunan Allah ba tare da ka saka a jumla ko yi yabo ga Allah da wannan sunan ba wannan bai da asali Za ka samu a fatawal fauzan mujalla na biyu shafi na takwas da fatawa ibn baz mujalla na 26 shafin 176 ya tambaya ta gaba ya ce waɗansu 'yan uwa an jarabce su a jos an kashe waɗansu suna neman taimakon addu'a to Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma waɗanda suka mutu waɗanda kuma suke cikin wani kunci na rayuwa Allah ya yi musu Allah ya kare waɗanda ba su shiga wannan damuwar ba na gaba ya ce menene hukuncin wanda yake kiwon kare a gidansa don ya yi masa gadi ko ya je ya aje kare a gida yi eh, domin gadi ajiye kare yana da haɗari kwarai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kowace rana mutum yana a tsaron ƙero na lada kuma annabi ya ce alƙirat ya kai girman dutsen uhudu to maladan naka guda nawa ne ce kullum za a daidai kamar girman dutsen uhudu so a duk da haka akwai malamai da suke halattawa a larura kamar misali mutanen da suke da gidaje a bayan gari wuraren da akwai barazana na barayi da masu iya cutarwa wanda ya zo cikin tarhut tasirin yana mujallar na shida shafi na 28 sharaɗinsa shine kada karen ya shiga ɗakin wato iyaka kare ya tsaya a tsakar gida ko kuma a killace shi sai in dare yayi a sake shi Kar karka yadda karen ya shiga daki don abin da ba a son kenan ba wai gidan da kare yake ciki ne mala'ika ba ya shiga ba ɗakin da kare yake shi ne mala'ika bai shiga saboda lokacin da mala'ika ya taho a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dan kuikuyo a karkashin gado sai mala'ikan ya tsaya a waje ya ki shiga ɗakin shi kaga ya zo gidan ɗakin ne bai shiga ba so kenan idan karen ba zai shiga ɗakin ba ba zai shiga shago ba so da sauki na biyu sai an yi hattara saboda shi kare yana ɗauke da najasa najasa mai muni tunda manzon Allah yana cewa in ya sa baki a kwano sai an wanke sau bakwai su kaga akwai haɗari game da mu'amala da kare ɗin ta wajen inda yake sa baki a kwanuka kuma in ka dubi rayuwar turawa za ka ga wasu har haɗa bakin ma suna yi da kare ba su damu da yawunsa ba yawunsa ko najasa ce mai tsanani to duk inda musulmi zai ɗauki kare a matsayin larura to wajibi ne ya san da waɗannan idan zai kiyaye malamai suka ce to da sauƙi sai mai tambayar ta gaba ya ce akan bayani da kai akan Allah ya halicci annabi adam da hannunsa sannan kuma Allah ya ce ya halicci mutum ba tare da aiki ba wato kun faye kun kenan ba shakka halittar ɗan adam kashi biyu ce wanda alkur'ani ma ya tabbatar mana da haka ko mun karanta a littafin al'aqidatu tahawiyya halittar da Allah ya ma dan adam kashi biyu ce kuma wannan Allah tabaraka ta'ala ya faɗa mana a suratul najm aya ta 32 huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardi kaga halittar farko kenan wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum kaga halitta na biyu kenan Allah ya fi sanin ku lokacin da ya kirkiro halittar ku daga ƙasa halittar annabi adam kenan shi kadai ne amma duk halittar mu mu kuma fa daga mahaifa ne mahaifan uwayenmu shi yasa Allah ya kirga su a ciki a ƙarshe ce falatu zakku anfusakum kar ku tsarkake kawunan ku don haka halittar annabi adam ba ɗaya take da halittar ƴaƴan annabi adam ba halittar annabi adam Allah tabaraka wa ta'ala a Qur'ani da ya ce yayi ta da hannuwansa da kansa in mutum ya ta wannan ya kafurta Allah da kansa ya ce ya halicci annabi Adam da hannunsa to kaga kenan dole ne mu gaskanta bare kuma hadisai da dama sun tabbatar da haka halittar annabi Adam da hannu ne wanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah wanda yana silsilatu sahiha hadisi na 1630 wannan yake ina son ina da shago a kasuwa na sai da kaya sai corona ta zo aka shiga lockdown ya kai wata shida a kulle ba a kasuwanci to yanzu shekara ta yi yana so ya fidda zakka to yanzu tun da wata shida shago na kulle yaya kenan ita zakka ba ruwanta da an kulle shago ko an bude in dai kana da kuɗi lokacin zakka ya yi da kuɗin da ake sarrafa shi da wanda an aje shi ba a taɓa shi ba ba a ma taba shi ba in zakka ta yi dole sai an hada dole ne a hada su gaba daya a fitar da zakka misalin su shine mutumin da yake da kuɗi yana jujjewa a kasuwanci sannan ya ɗauki kuɗi ya bada deposit zai je aikin haji in shekara ta yi bai tafi hajjin ba sai ya hada da shi da wanda ya aje kuɗi a banki saboda zai yi aure ai baka riga ka bada sadakin ba ko lokacin zakka na yi sai ka hada da shi amma idan ka ɗauka ka miƙa na sadaki to wannan kuma ya tafi shi ko hajji baka riga ka tafi ba saboda haka dukiyar ka ce don haka ka'ida ne zaka fitar ma zakka ita zakka idan an tashi yin ta ba a lissafi ba a la'akari da shekara ga kowane kudin shekarar lissafi ake duba kamar misali kana da dukiya ta kai zakka gobe ne zaka fitar da zakka yau sai ka samu dubu daya idan ka zo zakkan gobe wanda wancan ya shekara wannan dubu ɗayar a yau ka same ta kwanan ta ɗaya amma ita ma sai ta shiga wannan zakkar saboda tana bin asalin nisabin dukiyarka ranar da za ka fidda zakka duk kuɗin da ya zo ana hukunta nisabi a kan shi ana hukunta shekara a kansa ba za a ce a wannan kuɗin watansa shida a aji wancan wata biyar wannan lissafin babu shi in ka tashi zakka duk wata dukiyarka ana ƙaddarawa ta shekara da wanda ta shekara da wanda ba ta shekara ba wanda yana cikin fatawa bin baz mujalla na goma sha hudu shafin gare talatin da kitabun mausu a tulfikiyya mujalla na uku shafi na ishirin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك